أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau zan tashi ko da duk waɗannan wuraren mun karanta su babu kaulihi ta'ala a tafi na kan jumlan da ثم أنظر عليكم من بعد ذنب أمنة نعاسا كبه بني يخشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليكم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور na wurare da dan dama ما في ce kulubun an shafe wannan abin ban san yin قوله تعالى har yau ana wajen babu ne ana wajen abin da ya shafi gazatul uhud mun ce akwai kabila guda biyu wanda suka janye sun ya koma kuma abdullahi ibn ubay sulusi kashe uka wuti daya ya mayar da mutanensa sun koma gida yayin da an bari majina kafin a iso uhud shi muka ce bani salama da bani haris sun matsin su koma amma ba su koma ba na fatan gani shi kenan to amma yanzu aka ce da mu akwai munafikin da aka kashe su a fagen yaki a nan muke so ku gane mai ina muka nufa yanzu kenan gashi abdullahi ibn ubay ya tafi da jama'ansa wanda yake da iko kansu shi bani salama da bani Hari sun himmatu su koma amma laikari yanzu ana bayani ne cewa waɗannan a ciki munafikai ma an sami safagen yakin na sun iso har an kashe wasu a cikinsu ya ce babu kaunihi ta'ala sun anzara alaikum min ba'di dammi amanatan bayan Allah ya sauko maku bayan bala'in da ya same ku shan laye so sauko maku bayan bakin ciki da tsoron da kuke ciki shine gammi amanatan an laiso kuma ku nusuwa nu'asan wannan nusuwan ba abin da ya kaushe shi bayan jinkiti da bakin da Allah ya kawo muku shi za ke gani yanzu ana shan abubuwa daban-daban ba wani abu bane matasa yanzu in sun tashi sun gani abokanansu suna da motoci gidan iyayensu suna da gidaje shi kuma ya kasa cin jarabawa ko abin da yake so ransa bai same shi ba shi bakin cikin shi ko mutum da yake ya yi girma ina neman zuciya bai samu bakin ciki ne kawai duk abu shaye kan bakin ciki ne da iskancin farko ana gaya mai wajen akwai wani abun da ake sha yanzu wanda yake da hankali yanzu yara mata suke shan shansa shine asalinsa shine abin nan maganin tari ne na yara maganin tari in ka sha daya biyu zai zaka yi bacci na ma in sun saya kwarba daya magani tari ne fa sha sha shi baki daya waya sha shi baki daya to ka san maganin tarin ka sha na ruwan kaɗan to sai an gaya maka lokacin da ka sha lokacin bacci ne to amma yanzu an ce yadda yaran mata suke sha yanzu akwai wani sirri a ciki yanzu an kai mana kara ne majalisar shura ake gaya ma yadda ake shan musamman akwai makaranta na kwamfuta na kazaure wannan abin ya baci na fita hankali za a dauka ne a sha to wannan shi ka ga mutum magani ne fa wanda ake wasu fa a sha a ci shan cokali da sha sha kwarban baki daya to haddada da bacci da da maye shimce ya shafe kwana uku yana tafiya na raba hanya to wannan abin da ya fito ya bayana kenan kuma da aka ba da umarni cewa mutanenmu musulmi kar su shigo da shorisho da yanzu nyamuranci yanzu kasuwan su ya tashi kuma tun da ba dokan da ya je hana su an hana musulmi amma suna yin nasu suna tuhuwa shirishon yanzu maimako kuma ya hana akwai shirishon kashe biyu na akwai wanda in ka sha shi mutuwa zaka yi shi na nan akwai wanda in ka sha shi ka raba hanya to me muku a sa hanya to amma wanda aka sa su jami'an tsaron da aka hana aka sa su sun ringe kula shi su ringe hada kai da wanda shuke shigo da kayan an ba su wani abu sha bar shigo da shi. ban sani ba na kira ko mala'iku za su zo su gyara kasan ina sama na yana da wahala shi an samu shugabanni mai karfi yanzu wanda ka ce ka sa su wannan aikin su yi wannan aikin shi su hada kai a samu kuɗi sai ke cewa nu'atan dangidi na Allah su kuma su ya fi shafa ifatan wannan ya gi shafa ina rudubai fa ifatan oh an zo mala Allah akbar ina rubuta ifatan waɗanda alaikum salam waɗanda sun kasance mumine ne suna cikin wannan ma'arakan suna cikin wannan tashi hankalin ta Allah ya kawo wannan bacci wannan bacci Allah ya kawo shi ne don amanatan don Allah ubangi ba su aminci a zuciya su nusu su samu komai su yi abin da suke so Allah ya kawo wannan don wannan dalili ne wa ta'ifatun ko ta'ifatan ya kamata ce eh Qur'an ne fa ba wani abin nan ni na wato ta'ifatun tun da yake ثم أنزل عليكم من بعد الدم الأمنة نعاسا يغشى طائفة منكم to dole ne in dai istinaf ne ta'ifatun kadi ahammatuhum anfusuhum wayansu shaki kuma shine kungiyar munafikai to amma mun zai ba ku mamaki a an ce Abdullahi ibn Ubay ya mayar da mutanensa ba ni Sarama da ba ni Haris sun himmatu su koma nasu amma daga baya suka koma suka yanke shi suka tafi Uhud to a cikin su aka ce akwai wanda suka tafi sunansa Muta Abu ibn Kushay shine babban munafiki ana cikin wannan din ma'araka yake ma'araka shi yace da muna da iko ba da a kashe mu a nan ba a shi cikin bani haris da bani salama da ba su koma ba a shi akwai jama'a abdullahi bin a ciki da su ba su tafi ba shi na ce cewa ifatun kada a mato an fuso bakin ciki da tashi hankali ya rubuta zuciyarsu ba sa iya san bacci in kana suka samu tashi hankali bakin ciki same ka ko tsoro ba dama kai bacci to ya rufe su ba su yi ba kuma na biyu ya zunnuna billahi gairar haq suna ma Allah muna zato shine suna zato cewa Allah ba zai ba manzonsa nasara ba irin muna zato na jahiliya menene jahiliya lokacin kafin zuwa musulunci haka ne ba ta san Allah ba suna bi wata hanyoyi ne cewa shi ne za samu girma wurin Allah shi ne a samu gumaka wanda ba su yadda Allah yana iya kuma shi an bi wata hanya zato banza wofi sha Allah yake cewa zannar jahiliya ya na suna fada karara wani sahabi ne ji da sa lokacin ana cikin fa'anarka wani munafiki ya fada wannan wanda ake kira mutab abibin kushe yake cewa ya kuma hallana min al'amur min shay har muna da wani al'amar wani abu ne muna da iko a mu ne muna da iko madina ne muna da wani abun cewa ne inda muna da abun cewa ai ban zo yakin ba inda muna da wani iko da ban zo ba tun sama ka fito da mu shan yake kul innal amra kullahu lillah ke al'amarin baki da na Allah ne fitowan da nasaran da cin nasaran da rashin cin nasaran al'amari dai a nan da tauhidi ke bayani shalai kike da manzansa ku sani ya yakhfuna fi shi ma la na lak abin da yake suna goye abubuwa zuciyarsu shine kafircin da kin bin Allah kuma da suna gan cewa Allah ba zai ba su nasara ba da rashin tabbatar da nubuwanka ma la yabuduna lak ba ta iya bayyana maku shine nifakan na suna cewa lauka na lana min amr shay'un da muna da al'amar muna da iko muna da abin cewa wallahi ma kutilna hahuna da ba kashe mu nan gurba da muna gidanmu amma fi karfi mu ne a ci an shi bayan ma'arka kenan maimakon su yankura yan wanda da aka kashe su zama shuhada Allah yana so ko masu Allah ya ce ya fi masu hatta wanda suka gudu a cikin odu Allah ya ce ya fi masu sun samu an kashe ɗan wasu masu maimako su yi farin ciki shi munafiki wannan lokaci an kalli ke tashi ba abin da ya same shi ya same shi amina na dama sau da duk mutum da ba Allah yake bautawa ba in do riya ne in do nema wani abu ne in do wani sababi ne billahi azim yayi asara kaga mutum da an ga an gama da su an kashe su maimakon su su mai da wannan al'amar Allah su samu wannan matsayin a wurin Allah amma wannan lokaci suke nadama dama dan haka ne duk mutum da yake abu dan Allah wallahi ba zai kwanci hankali ba ba zai saba taba samu kwanci hankali ba wallahi ko mutane sun sani ko mutane ba su sani ba ko kai kanka kan san ne ko ba ka sani ba Allah dai ba yadda za a bota masa da wani shirka kowane mutum yana kuskure amma mutum ya kamata ya dinga gyara duk abin da zaka yi ba dan Allah ba wallahi ka gyara shi in ba ka ba ka gani mutum da an je Uhud an kashe sahabbai guda 70 shi har yanzu sun ce laukana na lana min al'amur shai’un ma na hauna ta an kashe ku kuma Allah ya sako da Kur'ani, ana cikin cewa musulmi da aka kashe gabin da Allah zai masu amma su suna nadama a takin gidan da Allah ya tura domin a samu amana ta masu samu ba shi bacci shi ke daukar dan bakin cikin da ake baki a tare da su Allah Allah ke kawowa shi ga muna duk yan kwayan nan so suke su yi bacci ko su yi maye don an kar su tafi don su huta bacci shi ke ko lokaci na yara in ga yi mutuwa so muke a yi bacci da dare tashi hankali kake ji amma da ka yi bacci ko ka yi gingidi an lai kawai na gingidi ne don in tabbatar da amanata zuciyarsu bakin cikin da aka shi yan wansu an je gwargwale nama an yi kaza kaza to waɗannan Allah ya tafiyar da zuciyarsu baki ɗaya bakin ciki da suke da shi tabbata amma fiye ba san bakin ba ga bakin ciki kuma suna nadama abin da ya same su sha Allah ke masa rabbi kullau kuntum fi buyutikum in kuna cikin birnin Madina da gidanku labarazan lazina kutuba alaihim katlu da wanda Allah ya riga ya rubuta cewa za su mutu da Allah mutuwan ya fito da shi ya kalle su ya kashe su ba kuma abin da zai faru so nawa kuma mutum ina zaune ina kwance ya tashi asuba ina ina cikin gawa da shi ba ko kashe ma wani zai shiga wurin zai kashe shi ba abin da zai faru annan ne zan gan cewa duk mutum da mutu Allah ya kadar ma kowace irin hanya ne wala zai same ka da Allah ya shafi mazaji kowa mutuwa zai kada shi a wurin da yake wannan mazaji ma'ana wajen da sara'a wajen da za a kada shi wajen da zai mutu wajen da zai kwanta yadda aka kwantar da su a cikin fagen yaki shi Allah ke duk waɗannan ba abin da Allah ke so me yasa waliyabtali Allahu ma fi sudur Allah ya abin da abin da ke zuciyarsu shine Allah ya yanzu kaje musulmi wanda aka kashe shi shuwa dama mun karanta takin da ya wuce abin nan dan wansa Anas ya ce da yayi alkawari bai tafi odu ba ya bai tafi Badar ba ya ce Allah in wani yaki ya zo za su nuna maka cewa ina kaunanka da musulmi suka gudu shi ya tashi ya ce ya Allah ina jin kanshi kusa da Uhud nan an yi wannan kuma yi ba shi ta tafi insha Allah ba aka karbo sa insha Allah ya sa shi a cikin aljanna kanshi a janna ke shi na Allah ke waliyabtali Allah ma fi sudurikum Allah zai garba a cikin zuciyansu a fito da mumine kafirai kuma su bayana waliyu hissa ma fi qulubin yuma hissa tace wanda tsantsan mumine da kuma kafirai shi abin na ne nau'in qur'ani kenan ibtila daban yumahisa kuma daban duk ibn taymiya yace duk lafzin da kake ga arabiya inda akwai canji ko da ma'anar su daya ne to akwai dai akwai wani abin da bambanci yumahisa wannan malamai sun ce wannan ta ce musulmi dan tagarya ne wannan musulmi a gan wanda sun fi wasu to amma wali yabtali Allah ma fi sudurkum wannan munafike ne wannan eh ibn taymiya haka yake fassara shi ya ce waɗannan filiya na kafirai na Allah ya jarbe su kasa baki bakin cike ya su amma waliyu mahaifa Allah ya tashi tantangare ya samu matsayi jarumai da wanda suke koma baya a cikin musulmi ne wallahu alim bi zati sudur Allah shine mafi sani in aka ce alim ala wazir fa'il ma'ana mafi sani wanda yake cikin zukatan mutane wa qala khalifa a cikin muzakar kenan in kajin buhari ya ce kala yi khalifa kala lana kala li to cikin muzakar da kuka su abokin sa ne bai ce hadasa na ba bai ce akhbar na ba bai ce ba na ba wa kala li cikin muzakar da kowanne ilimi cikin muzakar ne ya dauki ilimi bai same shi a wajen malama amma ya amince ma dan wansa a cikin muzakar shi dan wansa ya koro wannan hadisin shi ya da wannan hadisin kamar yaji amma zai ta ce kala lana lokacin muzakara kina kala li kala lana khalifa harifa babban malami ne iki shi ya ce da mu haddasana yazid kage shi ya haddasa na shi bi khalifa shi ya rawaito hadisi amma cikin muzakara tun da bai je duk san biya masa ba shi ce wani muna karatu ga abin da muka ji shine ce wakala li ko kala lana shi kuma ce haddasa na yazid ibn zurai na sa'id an katada an anas an abi talha radiyallahu anhu ma qala kuntu fi ma taghashahu an-nu'as yawm uhud ina daga cikin wanda abin nan abin nan abin nan abin nan gingiliyar rufe mu domin Allah ya tafiya mana da bakin cikin da muke da shi hatta sakata saifi min yadi miraran hatta kuma ya fadi so uku ko so nawa kamar yadda ya wuce a can shi wannan lokacin ba shi ke kare manzo Allah kun ce Abu Talha shi da ya samu Abu Talha ko Talha ne a cikin sako da ya samu shalal annunsa don kare manzo Allah gazuwa ta Uhud to yaskutu wa akhdhuhu ina fadin sake daukawa wa yaskutu shi sake faduwa fa akhudhu shi rike duk waɗannan Allah ne kawo shi ne in dai Allah yana so yi mako na abu shi bakin tsiyar ya same su don su fara yakin su bayan a zahari kafin la'asar abin da Allah ya yi an kashe sabai saba'in gashi gawan kuma ga ordu da wanda wurin yake ba dama irami mu yadda muke zaune za mu yi kabri da a hudu ba mu sha ba wannan lokacin da aka samu mata su je su doki gawan su kai shi a birnin madina bakiya ya fi laushi matan shigagin mace ta doki gawa guda uku hudu ta tafi da su ita na aisha kuma da sauran matan su suna nan wanda aka jika su su doki ruwa aka suna cikin wata shankara ana ba ruwa ana ana basu a cikin suna sha don su kara su samu rayuwa sahabai sauran kuma wasu suna kuka wani an kashe dansa an kashe miji baki ɗaya dangi an kashe suna kai kuka manzala kuma an ji masa cewa ana zaune kuma magharibi yanzu ba fitila wannan addini ne ya zama abin wasa dare yi ba fitila ba komai kuma da Allah ya sa yaraban su ana saman dare makasai za su sake dawowa don ba su yi saba za su sake zuwa da kuma suna da yawa duk wannan jarabawa ne nan ne sahabai wanda suka yi nadama bayan sun gudun nan shi suka sake samun runduna a cikin sahabai Su ce manzana mako mu saya ko kuna birni su mu bi sauransu a bi sauransu mako mu zauna su zo su sake ma farmaki ba mu sani ba mu bi sauransu shaka samu wasu wasu suna birni gawan shi dai suka bi wannan kafiran sun san tabbas ba su kai kafirin yawa ba kuma an haɗe su su za a kashe in ba an lai ba amma da haka haka suke bi su ba ma su same su ba sun bi su zan same su za a gabza yaki ba mu da ya dame su sahabai rayuwarsu baki ɗaya na ji ni eh, shi sa wani malami da ya rubuta a cikin Majallar bayan yake ce to don ake zagi sahabai yake wace illa na ake zagi sahabai sa kenan shi da fara yace babu laita laka min al'amur shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun malam muna da wani shabuwa ba ku zo da wuri ba za mu tafi malam karfe goma ne ko to an ce zo da wuri ba a zo da wuri shi zani man da Allah lakal mun yi miki talatin da biyar ai mun karanta karatu amma yanzu wasu suke ba ko eh darura shine makara ah makaran kuma ke nuna ba wannan wani da ake don da haka gobe mu tashi wannan batin wannan ina da wanda darura ne kuma an kura man sha Allah gobe akwai karatu na gan ku saya ban so ku tashi ba yin muzakara ba za ta tashi ba wani zai zo ne karanta babin da muka yi ba wani zancen tashi ku zabi mutum ɗaya a cikin ku zai karanta wannan jishin da don Allah zan zai ba wani zai koma kowa zai samu ladan zaman ina sa kuma wali kai da ka ce a ringa tashe ku ayi daga jishi koma wannan bajin su mutum zo ai babun dariya ba ne za a koma jishi goma kafin wannan shayi mu za a babu abdasana muhammad bin yusuf an ibn uyayna na zo ɗaya daga cikin ku sai yana fassara malamai suna saurari ku zamu mutum da ya kafin tashi yamma na gai shiru ake yi zonan kai da ko tafin ka zo nan kai nake magana da ko tafin wani da ko tafin wani alaikum salam da kai da malam kana gama malam tashi wanda malam ba wani zance kun yadda kai gaba a tashe su wani ya tashi fassara shi ku yi munakasha abu shi tashi malam kai nake ban eh ka kawai kai eh zo ma tutu ke za ka fara a kun biyu za ku yi aho kun azumi mu ba a karbi ne ba ruwanka ke ka ce ke ba ka ciki ke ba mutum ba ne mm. dan do dan anda ku fara karatun kar ku tashi malam zo nan ka tashi duba babin wannan ka fassara duba babin wa yake wannan dan Allah ku ringa kullu abubuwan kaga babin kuwa babin da ya ce haddasa muhammad bin yusuf an ibn uyena an amur an jabir bin abdullah baya kaɗan baya kaɗan ba ci gaba ba baya kaɗan baya kafin mu zo wannan hadisi koma baya kaɗan babi kusa kama babi biyu ne kafin wannan ka gane kuwa babi haddasana muhammad bin yusuf wajen hadisin da manzala yake da jabir fa hal jariyatu tula'ibuka kara inita ko kuwa mu fara wajen da aka yi tun mun yi karatu nan wuraren ba za a dawo da uhud ba odun kun gane shi akwai abin da ba gane shi ba shi nake ku yi don kala ku ko ku wajen da na saya. don wurin to ku fara daga ohudu fara kyan daga ohudu kala mujim da to bude bude da za ta ohudu za fara ta ohudu wa kalla ta azawajalla nan da ka fara ka fuskance su zauna zauna ne a ba muryanci na da wanda zai murmure danci zauna sun gama shi sai kin yake karanta abin zan karanta fuskance su ka gane to kana giya kana fassaran ka gama shi amma tamboyi ka karanta su, uku sai wannan bawa Allah ya tashi ya gama karba kallawa mai dara malalla kana ciki da makocinka ko biyu dole mu samu manya nan ciki ba wanda zai tashi to bisimila, malam karanta fara gani babu gazan eh kawai Allah ta'ala in ga kuka da wuta min ahli a malam ai wannan a dole don addini ba lai ai malam koyi ne a dan Allah kaji to zo ka zauna malam bari ya tsaya malam babu gazan kuku